وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون kukan da manzo yake kaiwa na ƙaryata shi da ake yi duk Allah ya sani da faɗinsa ya Ubangiji waɗannan mutane sun ƙi yin imani da abin da ka aiko ni da shi gare su